إن هذا لهو الفوز العظيم tabbas wannan sakamakon da Ubangijinmu ya mana na shiga aljanna da dawoma a cikinta da kubuta daga wuta lalle shine samun rabo mai girma wanda babu rabon da ya daidai da shi.